assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan a rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da daya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiyya في التمييز بين الناجية والقاوية من فرق هذه الأمة من أتكلم بياني أكن أكيدا أكيدون أن wasu ƙungiya shi'a mai haɗari ita ce ƙungiya ta shi'a ismailiya albaɗiniya alƙaramita al'imamiya to su muna cikin bayani akan aƙidansu yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da biyu a cikin ka'ima bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qa'imatul a'immatul ismailiyya Ka'ima ta ainihin a'imma ismailiyya ali bin abi talib wato na farko daga cikin imaman shi'a ismailiyya albadiliya akwai ali bin abi talib shine imamin su na farko a cewansu saniyan al-hasan sannan na biyu akwai al-hasan bin ali ثالثا الحسين نبي شيني الحسين بن علي رضي الله عنهما نعم رابعا علي زين العابدين سنن نهدو علي زين العابدين نعم خامسا محمد الباكر نبي محمد الباكر سادسا جعفر الصادق نشد جعفر الصادق سابعا اسماعيل بن جعفر النبوي اسماعيل بن جعفر واللي رسول هجرة النبنا 145 أو محمد بن إسماعيل المتوفى عام ko kuma dan shi Muhammad bin Isma'il wanda ya rasu hijira annabi na 183 an gane wa'annan mutanen da aka ambata an gane yayi wato imaman shi'a dukansu gaba ɗaya ba su da alaƙa da shi'a ɗin Yan shi'a ne suke jingina kansu zuwa gare su kada wani ya ga an ce ai imaman shi'a ali bin abi talib ya ɗauka cewa akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah ɗan shi'a babu wani sahabi ko guda ɗaya a cikin aƙidar shi'a babu wani sahabi ko guda ɗaya daga cikin sahabban annabi da ya taɓa faɗawa cikin bid'a babu shi a ce ga ɗan sahabi ga sahabban annabi ɗan shi'a ne ko ɗan hawarij ne ko sufi ne shi ko ɗan murji'a ne shi ko ɗan kadariya ce duk wata bid'a da ta taso bayan annabi ya bar duniya babu sahabi ko guda ɗaya a kanta an gane yi. wato sai dai su ƴan su ƴan bid'a ɗan wato domin cimma burinsu sai su jingina kansu zuwa ga wani imam saboda su samu amsuwa a cikin da'awansu kamar yadda nake yawan kawo misali cewa kiristoci suna yawan suna yawan jingina kansu zuwa ga annabi isa alaihi salam ko saboda su samu amsuwa a cikin da'awansu cewa addinin kirista annabi isa ya zo da shi annabi isa wato bawan Allah ne manzo Allah ne ko manzo ne daga cikin manzanni na musulunci in huwa illa abdun amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il annabi isa bawan Allah ne manzo Allah ne shi ba Allah bane kamar yanda nasara ke cewa amma kuma ga nasara suna cewa shi dan Allah ne suna cewa shi Allah ne suna cewa kaza suna cewa kaza wanda bai sani ba kaga sai ya ce annabi isa shi ya girgiro addinin Kirista ko haka nan wanda bai sani ba sai ya dauka cewa Aliyu bin Abi Talib shi ya girgiro Shi'a to Aliyu bin Abi Talib bai da alaka da Shi'a ko kadan an fahimci wannan ai na ɗaya daga cikin imamai na 'yan Shi'a wa iyaz billah na'am Al'aimma al-masturun to akwai a'imma na Isma'il koyayyu wanda sun dade a ɓoye. daga baya suka bayyana الأول محمد بن إسماعيل نفرقوا أقوي محمد بن إسماعيل ثاني عبد الله الرضا بن محمد بن إسماعيل أقوي عبد الله الرضا بن محمد bin Ismail. Salisan Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Akwai Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Rabi'an Al-Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Akwai Al-Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Samisan Ali bin Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Akwai Ali bin Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Sadisan Sa'idun Al-Khair. Ubaidullah Mahdi Al-Adi. To su ne a imma masturun wanda sun daɗe a ɓoye wato ba sa bayyana da akidansu sai daga baya da suka ga sun yi ƙarfi suka fito fili an gane ya usulubu da'awa ila hadal al-mazhab al to usulubun da'awa <clears throat> zuwa ga wannan mazhaba mai datti yaya ƴan shi'a ismailiya suke yin da'awansu ga mutane na'am ra'al mu'assisuna لمبادئ الباطنية أنه لا كبل لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة وجهالا نعم wato waɗanda suka assasa wannan manufofi na shi'a baɗiniya suna ganin annahu la qibala lahum bil wuqufi wajhil muslimin cewa lallai ba su da iko suna ganin ba su da iko na ainihin tsayuwa a fuskan musulmi sarahatan wa jihara wato a bayyane ko a fili an gane ko wato ba su da ikon su yi fito na fito su yi mukawama da musulmi a bayyane sun san in suka ce za su fito da aƙidansu a tattauna tare da sauran musulmi wato za a kafirta su sa'annan kuma za a halatta jininsu saboda su kan sun san aƙidansu ya yi hannun riga da na musulunci kuma sun san babu wani musulmi wanda zai amshi wannan aƙida in za a fito a fili a yi da'awan aƙidan aƙida ce mai muni aƙida ce mai haɗari sun san da haka fahtalu min ajal wusul ila ma'arabihim sai suka yi dabara saboda su sadu zuwa ga manufansu bi shattal hiyal ta hadda dabaru kala kala sun yi amfani da wayo wajen yin da'awa ba kamar yadda ahli sunna suke fitowa fili a sanya sayyid bukhari a sanya sayyid muslim a sanya ibnu kathir a fito a baje koli ba a sun yi amfani da hanyoyi na wayo Sai suka ce za su yi wannan fitowan duniya za su gano su kuma za a kafirta su kuma za a yi saurin dakile su an gano wani ko na'am wa nahaju fi da'wa ila mazhabihim asaliba wal hiyal sai suka bi a wajen da'awa zuwa ga mazhaban su sai suka bi wasu irin usulubai da wasu irin dabaru na wayau wa ja'alu lahu maratib tamayyazat bil fikr bil makr wal diha sai suka sanya ma da'awan martaba martaba mataki mataki tamayyazat bil makr wanda ya yi fice da makirci kowane mataki akwai makirci da aka kulla masa makirci da wayo mutamidina fi da'awatihim ala mabda'i taqiyya sun dogara a wajen da'awansu akan manufan na taqiyya inda an gane cikin shi'a gaba ɗaya suna da taqiyya tun daga shi'a zaidiyya da shi'a isnai ashariya da shi'a ismailiya inda an ce mutum dan shi'a ne to lalle yana da wannan aqida ta tafiya an gane zai iya gaya maka magana kuma ba shi yake nufi ba an gane fahim ko suna ganin a cikin kungiya masu taqiya kuma babu kungiyar da take da taqiya kamar wannan kungiyar ta Isma'iliya Batiniya saboda aqidun su kwata-kwata ya saba musuluncin ka ba zai yiwu ka yarda da addinin ba dan dan kasan ya kamata a ce kun wato aqidan akwai wuraren da sun dai daidai da musulunci to kwata-kwata ba su daidai da musulunci ba amma kuma suna so su yi da'awan da sunan musulunci kuma da saboda haka suna yin amfani da wayau ne da dabaru wajen sulki ɗaɗɗaya suna janyo hankulan mutane musamman jahilai ba sa yin wannan da'awa ga mai ilimi sun ma hana sun ce in za a yi da'awa din kada a kuskura a samu mutumin da yake ya waye a samu ba ƙauye jahili wanda bai san komai ba shi ne za a yi mawayo a burge shi saka su sun fara ƙarfi ga ƙauyawa da wanda suka san bakin jahili ne sai su yi amfani da ƙwaƙwalwan shi su tura mai wannan mummuna gida din na fahim kanu sunniyin ma ahalus sunna su suna kasancewa ahalus sunna tare da ahalus sunna in suka zo wajen ahalus sunna sai su sunnance shi'iyyin ma shi'a sannan shi'awa ne tare da 'yan shi'a na'am wa yahud ma'al sannan kuma suna Yahudan cewa tare da yahudawa wa haka za Za su iya zuwa wajen yahudawa su koma duk abin da yahudawa ke yi da kafirci kuma su su haka suke rayuwarsu wa qad tamada al-isma'iliyya fi asalibihim ala isaratil shukuk hakika 'yan isma'iliyya sun dogara a cikin usulubinsu an gane ko daga cikin babban usulubin da suke amfani da shi akwai abin da kira isaratu shukuk wato motsar da shakka ladai al'amma eh motsar da shakka a wajen wa a wajen amawa in suka san kai dan mai karamin ilimi ne sai su dinga dan tura maka wani abu na shakka a cikin addininka suna dan jefa maka wani shakka haka wal amal ala za'azati aqidati da kuma yin aiki akan girgiza ma aqida yanzu aka ce annabi Isa zai dawo to zai dawo a matsayin menene zai yi kaza zai yi kaza sai su ta jefa wasu irin tambayoyi wasu tambayoyi wanda zai rikita ma kwakwalwa an gane wannan ko وفي رسالة عبيد الله بن الحسن إلى سليمان بن الحسن أشكي رسالة نا عبيد الله بن الحسن daga cikin malamansu ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sulaiman bin Hassan yana ce masa inni usika bi tashkikin nas fil ni ina maka wasiya ka sanya wa mutane shakka game da Al-Qur'ani wa Tawrah wato ka sa mutum ya ringa shakka anya qur'ani magana Allah ne ka yi iya ka wajen sanya wa mutane shakka dangane da yarda da qur'ani da attaura da zabura da injila ta inda za su ga cewa anya ko littafan nan ma daga Allah suke ku fahimci wannan ba zo na musulmi ne shi babban malamin su da yake wasiya ga wani daga cikin malaman shi'a ina yi maka wasiya ka sanya wa mutane shakka dangane da alkur'ani ka sanya musu shakka kan attaura da zabura da injila wa bi da'awati ila isal shara'i sannan kuma ka kira su zuwa ga ɓata shari'a wa ila isal wani abu na shari'a ka ɓata shi a gane kada su yarda da tashin kiyama kada su yarda da akwai wuta kada su yarda da akwai aljanna kada su yarda da haram da halal an gane maganar cewa sallah wajibi ne ko azumi wajibi ne ko zakka duk a bata shi ya zama to mutum ya koma shakka akan addininsa wa ila ibdalil ma'ad da kuma bata ainihin makoma lahira wan nushur min al qubur da kuma bata ainihin tashi da kabari ya zama to mutum musulmi ne amma yana shakka anya ko an mutu za a tashi da kabari sun kware wajen wannan za su samu mutum shakka har mutum ya ga babu wa ibtalul mala'ika fi sama da kuma bata mala'iku a sama su ba zai ga akwai mala'iku ba kuma sun san wayan da suke ma gama garin mutane a hankali a hankali ka koma ka ce babu wani mala'ika ƙarya ne wa ibkai ard da bata aljannu cewa babu wani abu aljannu an gane duk wanda ya gaya ma akwai aljanni ƙarya ne an gane su sa maka shakka kana ganin babu wani aljanni misali نعم وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قبل آدم بشر كثير yace ina maka wasiya ka kira su zuwa ga ra'ayin cewa kafin annabi adam akwai mutane da yawa cewa ba annabi adam bane farkon halitta kai musu wani irin bayanai su gamsu cewa kafin annabi adam akwai wasu halittu akwai mutane da yawa fa inna zalika aunul lak ala al qawl bi wannan zai taimaka maka ka gina musu aqidar cewa idamul alam cewa duniya tuntuni yana nan ba a taba lokacin da babu duniya ba kenan lazimul qawl da ke faruwa Allah ba shi ya halitta ba ah duniya tuntuni tana nan ba a taba lokacin da babu duniya ba wannan shine aqidan philosophers masu aqidan idamul alam cewa duniya tuntuni yana nan to tunda ko tuntuni yana nan tun azal kenan ba Allah ba da ya halicci duniya an gano wannan ko to wayannan yan Ismailiya albadiniya suna da wannan fahimta na qidamul alam kenan bai hazal ba wato ba ba za ka ce wai mun gode wa Allah da ya halicce mu ba saboda tuntuni dama dan adam na nan tuntuni duniya na nan duk wani abu wani abu na halitta din nan tuntuni yana nan maganar cewa Allah yana halitta sanda ya so Allah yana kaza duk bai taso ba akwai wasu daga cikin philosophers masu aqidan ashabul illa ayi tawhid masu cewa wujudul lahi ta'ala illatun fi wujudil makhluqin samun Allah ta'ala samuwan Allah shine dalili na samuwan halitta kawai samuwan Allah shine dalili na samuwan halitta me zai nufi da wannan wato in dai akwai Allah dole a samu halitta ba wai furkewa bane a ce wai Allah yayi halitta dole ne Allah ya halitta yadda samuwar ɗan adam wato dalili ne na samuwar fitsari na samuwar bayan gida inda akwai ɗan adam insha Allah sai an yi bayan gida sai an yi fitsari yanzu yin fitsari da bayan gida abin burgewa daga ɗan adam dole ne yayi bai da iko yake to yayi fushi tunda an bata mai rai ba zai yi ba to shi ma Allah ba shi da iko yake ba zai yi halitta ba samuwar Allah dole ne ya zama dalili na samuwa halitta kawai an gane kenan da Allah da halitta ba su da wani bambanci lokacin su ɗaya ne kawai an gane wannan shine gidan idamul alam inda al-falasafa malaman musulunci na duniya sun yi ittifaki wajen kafirta duk mai wannan gidan. saboda yayi inkari cewa Allah ta'ala shine khaliqu kulli shay hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin ba a taɓa yin ba taɓa yin wani lokaci a cikin zamani ba wanda ɗan adam ba shi daga cikin abin da ake ambato eh kamar su sun ce ba a taɓa yin lokacin da babu ɗan adam ba ba a taɓa yin lokacin da babu duniya ba misali to wannan bawan Allah wato a wannan Ubaidullahi bin Hassan da ya rubuta wasiƙa zuwa ga Suleiman bin Hassan wato yana ƙoƙari ya tabbatar da wannan aƙida na ƙidamul alam نعم ومن رسالة عبيد الله المهدي إلى أبي سعيد الجباني daga cikin risala عبيد الله المهدي ɗaya daga cikin a'imman su al-masuri hmm. ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abi Sa'id al-Jayyani al-Jannabi ina ma ausahu fiha bi qawlihi a lokacin da ya masa wasiya a cikin a cikin wannan wasiƙan da cewan sa ud'un nasa bi an bima wato ud'un bi an ba ilaihim yamiluna yabiluna ilayhi ka kira mutane ta hanyar ka kusance su da abin da suke karkata zuwa gare shi ka kalli mutane me suke karkata zuwa gare shi idan mutane ne masu karkata zuwa ga zina suka kusance su kai maka zama ɗan iska idan mutane ne masu karkata zuwa ga bautan gunki ka shige cikin su kai maka zama mai bautan gunki idan mutane ne masu sha'awar addinin kirista kai maka kiristanci in mutane ne masu da'awan salafiya kai ma nuna musu kai dan manhaji ne kai ma haka haka suke ud'un nas bi an taktariba ilayhim bima yahudu yabiluna ilayhi ka kira mutane ta hanyar ka kusance su da abin da suke karkasa zuwa gare su kenan zai iya zuwa nan wajen tunda ya san kuna son manhaji ya je ya haddato hadisan da ke da ke hana khuruji ga hukam hadisan da ke hana la'anul muayyan hadisan da ke hana takfir hadisan da ke kaza hadisan asma wa sifat in ya fara bayani Za ka ce ai ba malamin salafiya kamar wani to a hankali a hankali in ya samu amsuwa cikin mutane sai ya ringa dauki dan daya a cikin majalisin ba sai ta ga kullum ina ku je za mu je wajen malam wani karatu akwai wani karatu da muke na hawa. sai ya ware mutane ya dinga tusa musu akida na shi'a ina ba san gane wannan ya ɗauki mutum ɗaya ya ga mutum ɗaya nan ya shiga aƙida sosai sai ƙara ɗauko na biyu a hankali a hankali zai tafi gida ɗaya kafin ka ankara rabin majalisa an kuma fashin su ba su ba sai wata ran kayi magana tana sukan aƙida sai ga akar makalla muna ganin ku suna da hujjar su ma wace magana sai ga ɗalibin da ka sani kullum a majalisa ka malam a dai sake dubawa yadda mutane kiransa kafiran na a dai sake dubawa to sai ka ga eh malam gaskiya muna tare da shi malam wannan magana a sake dubawa sai ga can sai ga ku sarar mu sai ma sun zama can sun zama nashi ina fatan gare. Hmm. sun kware irin wannan wajen dauki dan daya suna shiga cikin mutane sai su narke cikin mutane har ma ku amince musu za su iya haƙuri ko shekara nawa ne idan har ka amince musu anan sai a fara ɗauki ɗan daya ɗauki ɗan daya ɗauki ɗan daya ko ba za ka tashi gano su ba sai Allah ya taimake ka sai sun kusan kwashe maka ɗalibai irin awam din nan da kamar yadda na ce in suka san ɗalibi ya waye ba sa ma jin farin shi shi ba malam wani ba ruwan ku shi ba ya haka ne wancan Ba su dalibai sai sun yi kamin ko ɗalibin sun san waye yi, sun san wanda kawai zuwa yake kawai ya kure ido a ta bayani yana gike da kai sun san shi za su rubuta sunan kowane ɗalibi su su raka. su tsallake wani da wani da wani amma kaga wancan burge shi da kyau wancan sai su nuna mutanen da za a sa duk wanda aka san awam ne to ake turga sun kware su ta wajen makirci an gane na'am na'am wa awhama kullu wahidin minhum wa awhim kullu wahidin minhum bi annaka minhum wa awhim ka nuna ma kowanne ɗaya daga cikin su cewa kana cikin su kowanne ɗaya in ka zo cikin sufaye kai sufi ne ka zo cikin shi'a kai shi'a ne ka cikin yan qur'ani kaɗan qur'ani ne burin shi a yadda da shi ya samu ya kwashe muku mutane ya lankwame muku mutane shine burin shi su yan lankwama ne su su ba su da nasu da kansu sai dai daga cikin nasu za su kwashe nam man anasta minhu rushdan fakshif lahul gida duk wanda kaga alaman shari'a tare da shaga wai wai fa man anasta minhu rushdan wato ma'ana wanda ka fahimce shi wawa ne a ciki kaga cewa irin gama gari ne wanda cikin sauki za a iya gamsar da shi shine duk wanda kaga alaman shirya tare da shi to fakshif lahul gida ka yaye mai ainihin kariya ba akwai wannan kariya wanda wanda ya hana a mishi bayani in ka fahimci cewa kawai ami ne kawai buɗe mai al'amura kawai yaye mai labule mai mana a yaye mai labule a fito a mutum kawai a fito a mutum a gaya mai akidan na'am wa idza azfarta bil falsafa fahtazza bi idan ka samu nasara da philosophy in Allah ya haɗa ka da philosophy to alhamdulillah ka rike shi da kyau dama su sun fi saukin sha'ani saboda aqida ismailiya an gina shi ne dama kan philosophy kai aqidar shi'a da shi'a imamiyya da shi'a ismailiya mutum ma bai karanta shi'a sosai sai ya karanci philosophy in ka je kasar iran kana son ka fara karatun shi'a sai an koya ma filosofi na shekara biyu sa'annan sai a sa ma a fara karantar da kai aƙida ba a karantar da kai aƙidan shi'a ba tare da ka san ba to saboda haka sai ce idan ka idan Allah ya sa ka samu riba ka haɗu da filosofi alhamdulillah kawai ka riƙe shi da kyau eh? ka ribauta da shi fa'alal falsafa mi'waluna hmm. yace madogarin mu dama yana kan philosophy wa ana wa iyahum mujmi'una ala radd an-nawami wa anna wa iyahum lalle da mu da su mujmi'una mun yi ijma'i ala radd an-nawami anbiya akan tunkude ainihin wahayi na annabawa wa ala qawl kidam al-alam an gina gidan din isma'iliya ne wato ayaki qur'ani ayaki wahayi da Allah ya turo zuwa ga annabi amma kuma za a zo da wayo a ce ma musulunci ake yi an gane wannan ko sai su yi wayo ce ilimi guda biyu ne akwai zahiri akwai baɗini zahiri sai a baka da shi kai an baɗini kuma da manya-manya daga cikin malamansu da kuma mutumin da ya yi zurfi a cikin aƙidan sai a fito mai a mutum wannan fitowa a mutum shine baɗini kuma a nan za ka ga cewa kwata-kwata addinin ka daban nasu daban abin da ka san kayi imani da shi wanda sharaɗi ne kafin a kira mutum musulmi sai ya yarda shi ba sai yarda da shi ba ba su yadda da mala'iku ba ba su yadda ana ta'a mutu ya tashi zai mutu zai tashi ba abubuwa da yawa ba su yadda da shi ba gashi nan sannan ba su yadda da ainihin wahayin da Allah yake turowa zuwa ga annabawa ba ba su yadda cewa dan adam halittar shi aka yi ba to wani addini wannan wani addini su alqur'ani za a za a sama shakka cewa qur'anin na ba littafin Allah bane mun karanta gani an ce a samu mutum shakka kan shi an gane maganar sallah maganar arziki maganar zakka maganar aikin haji duk za a sa maka shakka kuma a tura ka kuma kana shan giya kana caca kana luwadi kana zina duk wannan baka yi zunubi ba ina fatan gane wannan kamar yanzu aka ce wani yake ba mu labarin wata mata ya shi a ce ba ta je ta kai ziyara zuwa ga masu active film a zuwa ga gidan karuwai wata tana ma gidan karuwai nasiha an ce matar ya ce ya eh, ta kai ziyara gidan karuwai take ce musu wannan karuwanci da kuke ba abu ne mai kyau ba ku je yin karuwanci Allah ya hana ga hanya wanda za ku zo in kuna so ku biya bukatan kanku sha'awanku ku biya bukatan shi ku yi mutu'a sai ta zo tana musu bayani da to ai ai wannan mutu'an kawai suna ne kawai ta da shi da karuwanci duk ɗaya ne su karuwan sun kasa sanin bambanci tsakanin mutu'a da karuwanci sai to kin ce mana za ka haɗu da namiji ko minti goma ko awa ɗaya ko kaza kaza ko kwana ɗaya sannan daga baya in an gama wani na jira shi ma in an gama wasu me bambanci da karuwanci duk ɗaya ne kawai sunan ne kawai ka canza sai karuwa suka kasa gane cikin da su a nasu fahimtar wato an kishin biri ne an ci dila ba mage ba kyanwa ko ba ka ba ke kai wannan ba mage ba ne kyanwa ne ba to an ce kada a yi zina kada a yi karuwanci amma kuma a yi mut'a to sunan kawai aka canza kamar kada ka sha giya amma ka sha ruwa kaga ai giyan ne ne ina ba ta gane to saboda haka wannan shine na'am المسلمين على رد النواميس الأنبياء وعلى وعلى الكدم بكدم العالم وعلى القول بكدم العالم wato dukkan mu gaba ɗaya da mu da philosophers mun yi ittifaki mun yi ijma'i akan tunkuɗe wahayi na annabawa sannan kuma mun yi ittifaki akan ra'ayin wato idamul alam cewa duniya ba shi da farko da mu da philosophers mun yi ittifaki sannan kun gabu da philosophers ku yi birna dan uwa ne kawai eh na'am laula ma yukhalifuna fihi ba'dhum da ba dan abin da wasu daga cikin philosophers suke saba mana ba a cikin sa min anna lil alim min anna lil alam mudabbiran la na'rifu cewa duniya yana da mai gudanar da shi wanda ba mu san shi ba su philosophers ba su yarda akwai Allah ba amma suna da fahimtar cewa wato duniya tana da wani mai gudanar da ita masu da kwashewa an gane in an ga an yi ruwa akwai mai sanyawa a yi ruwa amma ba san shi ba in an ga sanyi ya zo akwai mai kawo sanyi amma ba san shi ba an gane wannan wato in an ga zafi ya zo akwai mai kawo zafin in an ga talauci ya zo akwai mai kawowa akwai mai gudanar da duniya amma ba san ko shi waye bane na ba san gane to ka gani sun yadda ne duniya akwai da gudanar da ita to shi ne shi wannan bawan Allah ya cewa da su da mu da philosopher duk dai muke da ba dan abin da suke saba mana ba abin da wasu daga cikin suke saba mana suna cewa duniya yana da wani mai gudanarwa da ba san shi ba in ka duba su ɗan Ismailiya ba su ma yadda akwai mai gudanarwa ba ne ba wai wasu 'yan philosopher sun saba mana suna ganin duniya na da mai gudanar da shi an gane ku duba cikin littafin alfirak bayan alfirak na bagdadi ya kawo wannan magana din marahilun wa maratibu da'awa indahum wato marhaloli da martabobi na da'awa a wajen wannan shi'a ismailiya fadiliya na'am a ulayil ismailiya kama kaddamna lahum wa'annan yan ismailiya kamar yadda muka gabatar suna da ainihin wasa'il haddama hmm. suna da ainihin hanyoyi na ainihin da'awa masu rusa musulunci sosai yasaduna nasa biha suna farautar mutane da ita na'am yatadarraju biha da'i ma al-muftajib wato shi mai da'awan yana bin mataki yana bin ala yana bin mataki mataki tare da wanda ya amsa mishi wanda ya amsa mai ga da'awan ana bi da shi mataki mataki min marhalatin ila ukhra daga wata marhala zuwa wata marhala wanda ke bi da daga cikin wayannan martabobin al-awwal at-tafarrud akwai wata martaba suna kiranta wato martabatu tafarrus hmm. wato martaba na ainihin hasashe wato idan ka shigo cikin da'awan ba za su yi saurin fito ma a mutum ba sai sun karance ka an gani sun karance ka sun ga farko ka waye kuma ka waye ba idan ka waye kana da ilimi ka fahimci sunna to ba ma ruwansu da kai za ce wani kawai kuma da shi ba namu ba ne an gano wannan ko na'am wa man tafarrasa halal halal mad'u eh huwa hal huwa qabilu lid da'wa aw amla na'am wa min tafarrus halal mad'u daga cikin hasashe wato wato alura da kyau da halin wanda za a yi mada'awa shine firasa hmm. alura da kyau a kula da wanda za a yi mada'awa hal huwa qabilu lid da'wa amla shin shi zai amshi da'awa ko ba zai amsha ba ولذلك منعوا من إلقاء البذرة في الأرض السابقة saboda haka suna yin wani karin magana hmm. sun hana a jefa ainihin iri a ƙasa mai gishiri sun hana a jefa iri a ƙasa irin ƙasa gishiri din nan in an jefa iri a ƙasa gishiri yaya zai yi to kada a zo a yi da'awa ga mutumin da ya fahimci sunna mutum ya waye ya fahimci sunna ya kwankwaɗi madarar suna ka ce za ka mai da'awa ka kuma an gane ba ruwansu da kai inda kana da wayewa akan ka ba za ko da wasa ba za su dumfare ka ba wata kallon fi baitin fi suraj sukan ce la ta kallon fi hmm. baitin fi fi baitin fi siraj min suke nufi kada ka yi magana a cikin ɗakin da akwai fitilla a gane suwana karin magana ne da zaran sun ga za ka yi wani kuskure ka zo ka rena ma wani wayo kana gani shi wani tagajin tagajin ka kira shi sai kai fulan iya an ta kallon fi baitul eh, abin nan fi siraj wato kai za ka gane abin da ke nufi wannan fa mutumin fa da kira fa gogagge ne fa a salafiya ke ya kai wani kashe ninka. Eh? kada ka yi magana a gidan da akwai fitilla za ga ya zama to insha Allah za mu haɗu muna da wani magana za mu tattauna ko wani za mu haɗu insha Allah har abada an riga an gaya mai hankali da kai wayayye ne kai ya so ya musu kuskure suna musu asiri sai su yi sauri suna da irin wa'annan istilahat din wanda in suka faɗa shi wanda wanda yake dan akida ya san abin da ake nufi kawai sai da ya janye kyale ka kai kuma baka san dalili ba imma ba za ka ta mamaki a ah, ya za a yi a ce kuma gidan da akwai fitilla ka yi magana to ina za a yi magana ah, gida akwai fitilla kuma a ce ka yi magana me ya laifin fitilla me yasa fitilla zai hana magana na'am nan bi ma'ana Allah amulla fi igwa'i bi ma'ana Allah amala la amala fi igwa'i bi ma'ana babu wani babu wani buri na kasar da wani wani ba mu da buri ba mu da fatan kasar da shi ba za mu iya ba kawai la yan baki an tutayi alwaqati ma'u baya kamata ka bata lokaci tare da wani yafi karfin mu wa min al-masal as daga cikin karin magana mai yawo cikin yan ismailiya al annahu لا ينبغي محاولة نشر الدعوة في بلد فيه شخص متنور suna cewa baya kamata a yi ƙoƙarin yaɗa da'awa a cikin garin da akwai mutum wato wayayye in dai akwai mutum wayayye a garin akwai babban malami a garin to kada ma su je su da'awa a garin wannan yana daga cikin usulubi na 'yan baɗiniya dukkan haka suke kamar 'yan ahmadiyya in gari akwai ilimi ba sa zuwa ma garin suna zuwa ne su raɓe wurin da suka san cewa mutanen garin ba sa karatun addinin su mutanen garin ba su da aqida na sunna sai su rabe su ta dauki daya shi yasa ya Ahmad ya ka guji arewa ba ruwan su da arewa in ka je kasashen kudanci za ga masallacin Ahmadiyya suna suna walawan su ma suna hudubobi mutanen garin suna bin su ma sallah ba san sani ba sai wani ya zo ya sallah masallacin Ahmadiyya bai san cewa kafirai bane ma ina ba san gane amma a nan arewa yanzu nan garin kaduna masallaci ne guda ɗaya kwal masallaci ahmadiyya nan matazu kuma an suna sallar juma ba sa wuce su goma mutane shirka sun san kafirai ne su gudun sake kuma su ma saboda sun san aƙidinsu yana da haɗari ba sa fitowa su yi wa'azi irin yadda za ka haɗa muhadara ka tara mutane suna wa'azi ne a hall sai su yi hayan hall kuma hall ɗin sai wanda aka gayyata zai zo suna gayyata tare ka zo muna da wa'azi a waje kaza sai su haka isu isu masu wannan aqidan sun san in suka ce za su a gidan kila kafin su gama wa'azin za a jife su ko za a yaƙe su ko dai wani abu ne kama da wannan saboda haka ba sa yaɗa wannan da'awa a wurin da akwai manyan malamai masu karantar da sunna shi yasa karatun sunna da aqida yana maganin bid'a hmm. akwai dan bidi'a wanda zai zo ya kalli waje da kyau yanzu ce garin nan kuna ganin ko za mu iya yada cikin garin nan ba malam wani ya ja daga wallahi wallahi in muka ce za mu yi wa'azi a nan garin ma wallahi wahala za mu yi ya riga ya ja daga sai zakura amma suka je gari suka ga gari matacce ba a karantar da aƙida babu wani wayewa na aqida to za su saki jiki su wala sai su kira mutane zuwa ga su an gano wani ku ai fi maudi in fihi fake ai wato in sun ce wai kada a yi da'awa kada a yada da'awa a cikin gari wanda akwai mutanawwir mutumin da yake mai haske ai suna nufin fi mawdu'in fihi faqi shine a wajen da akwai masanin fiqh an muta'alli ko akwai ainihin dalibin ilimi taniyan to kuma wannan shine marhala na mai at-tafarrus za su tade suna karanta ka tukuna daga wawa ne kai kidahu ne ko kuma wayayye in sun karance ka wayayye ne ba ruwan su da kai in sun ga kidahumi ne za su iya samun nasara to sai su fara wasan kura da kai suna dan turo ma abubuwan su na shakka har su duke ka na'am sannan sai marhala na biyu na'am at marhala na ta'anisi na ɗeba cewa ba asal amn wa tumanina fi nufusul mad'uin shine aiko da ainihin aminci da kuma natsuwa cikin rayukan wanda ake kira wa zalika bi an yataqarrabu ila kullu wahidin bima yamilu ilayhi min ayhudi me suke nufi da wannan wannan shine bi an yaktaribu ila kulli wahid shine su kusanci kowane mutum bima yamilu ilayhi da abin da yake karkata zuwa gare shi za su karance ka me kake karkata zuwa gare shi kai mutum ne mai gudun duniya hmm. sai su ba su zama su masu gudun duniya sai su koma ila ma su fika in kana takaman zuwa sai su nama sun fika zuwa in kana sa riga ɗaya riga ɗaya ne sai su sa raba riga an kana sa riga mai fashi ne sai su sa buhu sai sa ɗin ko musu buhu su nika sawa haka za ka ga cewa to wane ya fi tsoron Allah sai ka saka mai an gane in kuma kana ji da salafanci irin tadbiki din nan irin a bar jemu din nan a ɗage wando sai ga wanda shi ya fi naka ɗagewa. in kana ji wanda ka lissu sa ka lissu na shi ya zama to ƙauri a gani kika ɗauka cewa ai wannan ma ya fito salafiya ka gashi da jimu gashi na masha Allah to su suna dubawa ne yaya mutum yake an gane wannan shi ne ta'anisi Kasar ɗan adam ya fi karkata ga mutumin da yake kaman shi ka yanzu kana masallaci sai kawai ka sai ga wani mutum wanda shi na kan kasa za ka ji daɗi ba jin daɗi amma haka za ka yi haƙuri ko amma ka ga gefen ka nan ga mutum nisu sa nan ma nisu sa ga kowa da ke mu, ga za ka zaɓi yaya za ka ji wani irin ni'ima an gani to ka zo kana sallah sai ka ga kai ka yi haka sai ka ga wani ya yi haka kaga tunda kun bambanta da zarar an samu bambanci to aka samu tsarashin jin daɗi dare a yaƙuri na ba gane wannan to irin wannan mutane suka zama iri ɗaya abin ya ɗan janyo hankali ya ɗan fi natsuwa a kai da sauransu to saboda haka su din nan wayan da suke yi suka rance ka in kai dan dan tariqa ne shike da za su za su riga ka zuwa zuwa zuwa ainihin zikiri sai su bugo sammako in kuna zuwa ne karfe bakwai sai zo karfe shiga da rabi shi zai shimfa da kyallan ma da za a zagaya ya sa kyallan ya ya ya ya lokwata kaban shi yana motsa baki da zarar an zo a yi ta zikiri tare da shi to ana cikin zikirin nan zai ta kallon mutanen da ake zikirin waye da waye wanda wanda ya san ba su waye a cikin zuciyar ba ya ga wawaye da kawai suna dai motsa baki ne sai janyo su an gane wannan in ya zo masallacin salatiya wanda wannan kuma yana musu wahala ba ba sa zuwa yana da wuya saboda ya san yana da wuya ila dan salatiya ma ya kafirta shi nan take kafin ba ya gaya wa malamin shi sai kai zindiki wallahi sai na gaya wa malamin na shi akwai zindiki a masallacin nan sai ya fara faɗa da shi kafin ma ya zo ya kai ƙaran shi to za ga irin wannan ko da ami ne ami gama gari daga cikin salafawa yana da wuya su jaraba shi an gane hmm. yana da wuya su jaraba shi a cikin wannan marhala na at-ta'anis yawa to in ga mutum yana karkata zuwa ga zuhudu to haka za su bi shi in kuma khala'a ne wato tambadewa irin mutum tambadadde mai sha'awan zina mai sha'awan ainihin luwaɗi ɗan duniya kawai sai su ma zama yan duniya wa gairi da wasu su suna bin mutane ne kawai an fahimta to wannan ne marhala na ta'anis nam salisan a tashkik sannan na uku mataki na uku shi ne marhala na tashkik sanya wa mutum shakka a cikin addinin shi na nam zalika bi an yushakkik al-mad'u fi usuli wa arkan shari'a wannan shine ya sanya wa shi wanda ake da'awa ya sanya mai shakka a cikin asali da kuma rukunan shari'a kalmar shahada sallah azumi zakka aikin hajji sai ya sanya maka shakka haka zamanto kana tunanin anya ko wa'annan gaskiya ne kuwa wa za a ta aqidati kuma da girgiza aqidan shi kana yas'alu ka an yas'alu ka an yas'alu ka an yas'alu kamar ya tambayi mutum ma ma'anar huruful muqatta'a fi awwal suwar wai menene ma'anar wa'annan harfofin nan da aka mukatta a dinnan irin su alif lam mim irin su da'a me ma'anan su eh a farkon surori in ka ce baka sani wani ka gani yanzu a ce littafin Allah ne a ba mutane cikin duhu zai yi Allah ya ba mutane cikin duhu ki wata magana ji alif lam mim me ma'anan shi ji kaf me ma'anan kaf sai ga yana dan jefa maka maganan sai na kaga wannan magana malamai suna cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik to yaya za a yi a ce maganar Allah shin saƙon ba mutane aka aiko mu ba to ya za a yi kuma mutane su ce Allahu a'lam haka kenan akwai wasu al'amura da yawa wanda manzo Allah ya bari da yi bayani ba kenan ai ba duniya sai ga a hankali a hankali suna jefa maka wasu irin rudu sai su na wato za su za su mai da kai kamar, za su rikita kwakwalwar ne ka kasa gane kai kan sai musulmi ne ko arni to haka za su yi ma su lalata ma kwakwalwa kaga malamai suna bayani da zalim malami ya ce aka ce alif lam mim yace Allahu a'lam bi murad min sha'illah idan malam shi ba sani ba a shi addini ma duk shakka ne ba A shi addini ma ba ma tabbas tunda Qur'anin da Allah ya aiko dan shari'a gare mu sakonnin ba mu sani ba tun daga nan za a fara fitinan shi da wasu tambayoyi za a riga wurga mai ya je gida ya ta mafarkin abu sai koma ma shi da kanshi ma zai ce ya fita musulunci da kanshi walima taqadil ha'idu sawma duna salah me yasa mai haila ke rama azumi amma ba ta rama sallah duk ba ibada bane sallan ba ibada bane shi ba azumi ba ibada bane sai su je wani irin shakka a nan wajen nam walima ikhtalafat as-salawat fi adad raka'atiha wai me yasa salloli ke sabawa cikin adadin raka'an su wannan sallah azba raka'a ce magariba raka'u, isha'i kaza kaza kaza za su jefa maka wannan shakka kun gane idan sun jefa maka wannan shakka sai su barka ka tafi kai ta tunani daga baya za ka dawo wajen malam malam gaskiya na je na yi tunanin wannan abun ban samu asusu ba na ma yi tambayoyi na kan manyan malamai ba sani ba kila ya zo nan wajen baya je fita shi. ni kawai ta'abbur ne kawai za yi ka ce asuba raka biya za a yi san dalilin za ka mai ba sani ba ce to wallahi malamin salafiya ba sai da yi rawan baki ce wallahi na tambi malamin salafiya wallahi sai da ya rawan baki ya san shi ma sani ba ai na gaya maka shi ka akwai wasu malamai da ake su malaman baɗin in ba su ba su duniya ba wani lokacin rama wannan su ko suna da alaƙa da gidan manzon Allah ne ai duk salafiya na shirme ne da wasu sufaye ba ai malaman nan wanda suke da alaƙa da ahalin banki malaman hakika malaman baɗini ai wa'annan tambayar da nama akwai ilimi ne na ne su ba za su ma'anar shi to saka za mu samu lokaci zan kai ka wajen malamin mu zai ma bayani duk wa'in abubuwan da ka tambayi malaman salafiya ba za ka amsa ba malamin ya ce ya tama soki buruku ya nuna maka cewa wani ilimi ne na musamman wanda duk duniya gaba ɗaya ba mai sani sai mutumin da yake cikin su an gane wannan ko to kafin ka ankara an riga an yi wasa da kwakwalwa ka kayi kayi rida duk wani malami ka ce Allah sarki wannan malaman duk amawa ne kai ba jahili ne ba baka san komai ba za ka iya fasa da littafi ba amma yanzu ka zamanto wani babban malami sauran malamai da amawa ne to haka suke yi na rabi'an na hudu a ta'aliq sannan akwai marhala na ta'aliki fa shakka ka da'i al-mad'u ta'allaka al mad'u yau shi ne muke magana to bayan ya sa maka shakka ya jefa maka wasu tambayoyi wanda babu amsa kuma ka je kana ta yawo wajen malamai baka samu amsar su ba ina ba gane wannan a ce me yasa aka ce mutum yayi alwala in zai ƙara yin alwala kuma ya wanke hannu in za ka yi alwala hannunka babu datti amma kuma an ce ka sake wanke hannu mai dalili malamin suna da zai ce sai ce wannan la majala a ra'ayi wannan matsala ne na gaibi ta abudu shi matsala ce abudiya to ka sa mai shakka ke na ji malamin sunna ya kaga ba kanka shi ma kanshi ya ce haka Allah ya bautar da kuma haka muke bi kawai su ka gani na ga maka jahilai ne amawa ne yau in kana so ka samu ilimin baɗi ba lokacin shi ne wato ya san zaka neme shi in ya sama shakka to zaka biyo shi to sai marhala na ta'aliki wato idan wato ya sa shakakar da'i almalu. idan mai wannan da'awa ta ismailiya ya sanya shakka ga wanda ake ma da'awan, ka alaka qalbul mad'u bi an ya'rifa ta'wil hadhihi al-as'ila to zai rataya a cikin zuciyar wanda ake kira zai so ya san ainihin wa'annan tambayoyi Allah ya kawo ilahi da'i al-isma'ili eh, wa'annan tambayoyin wanda mai da'awa na isma'iliya ya jefa mai zai so ya samu amsa. Hmm. wala budda li hadha al-mad'u an yarja ilayhi hmm. ba makawa shi wannan wanda ake mada'awa din nan dole ne ya dawo zuwa ga malamin Ismailiyya limarifatul hal hal min hadhihi shubuhat domin sanin wato abin da zai warware ne shi wannan shubha din zai koma akar maka Allah na dawo gare ka na gama yawo ba malaman da ban je wajen su ba amma wallahi ban san amsan wannan tambayan ba kuma ba sani ba yanzu na dawo wajen kare ka ban amsa a lokacin sai ya kwantar da shi ya yanka shi ya fede shi tsaf an gani sai ya raba shi da musulunci kakaf hankalin shi zai kwanta an gane wannan ko eh kamisan na biyar arab to akwai kuma marhala da kira rab wa huwa akhdhu al-misaq wal ahad al-mad'u to kafin ya gaya ba to alhamdulillah Inda ka shekara so ka sani ko to wannan al'amari za a maka bayani za ka samu ilimin da baka taɓa samu ba tun da aka haife ka ilimi ne daga mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ilimi ne na ahlul baiti ilimi ne wanda aka shawo kai tsaye daga manzon Allah in ana gaya maka za ka ɗauka kawai shi ke rika huta an gane a lokacin nan sai su yi maka abin da kira rabdu za su ɗaure ka ya ake ɗaure mutum oxygen mai sa wal ahad ne ka karɓi alƙawari mai ƙarfi eh, alal madu wato za a karɓi alƙawari mai ƙarfi ga shi wanda ake ma da'awan bi Allah ya shi ya lahum sirran cewa to za a baka amsa amma kada ka yada mana wannan sirrin kada ga yawa kowa ba an gane sai yayi rantsuwa akwai yanayin za su mai wanda shi kanshi in an ce ma ya tona asirin ba zai yi ba an gane zai dauki alƙawari cewa ba zai yada sirrin su ba sirrin da ya ji gare su ba me yasa suka ba su a yada sirrin sun san asirin zai tono kafirci ne tsagwaranta kawai su ba musulmi bane kawai sun taka gadon musulunci ne suka wuce amma ba musulmi bane su na'am wai ina fata gano ala zalika bi ayatin qur'aniyya kuma sai su kafa hujja akan wannan game da rike sirri da ayoyin alqur'ani wa awfu bil ahd innal ahada kana mas'ula sai su kawo inna aradna al-amanata ala al-samawati wal ard inna aradna al-amanata ala al-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula su kawo ayoyi alqawari kuma duk wani ayoyi da kawo wallahi ba su yarda da su ba kawai kai ka kawo ma don cimma burin da kai an gane wannan ko to wannan in suka yi haka za mu tsaya nan sai su za su dauki alƙawari da kai to kuma an ce a cikin ƙungiyoyi na duniya gaba ɗaya babu ƙungiya mai sirri kamar ta sun san dabarar da suke yi duk wanda ya dauki alƙawari da wuya ya iya tona asirin akan samu ɗan jifa-jifa wani ya tona asirin to tunda ya tona asirin sai ce to kana da janaba kenan wai wai janaba sai ce sai kai wankan janaba wa in kuntum junuban taharu su a wajen su ba wankan janaba bane wanda ka sani a wajen ilimin badini wankan janaba shine ka tona asiri wannan rabadin da aka maka aka ce kakka faɗa asirin da hawan ka zo ka tauna to za ka zo gaban imam kai wankan janaba imana za ka zo ka tuba a gaban imam ba za ka ƙara yin abin da ka yi ba to anan kuma sai ka yi zakka sai ka ba da zakka wa ƙimin salata wa ake zakka an gane ka tuba ka tsarkake kanka wannan zakkan shi ne tuba a gaban imam an gane ba wai zakkan da ake bayarwa na kuɗi ba su ba sa bada wannan zakkan kaga sun bayar ta ne kawai sun ga za a gano su ne kawai sun su kuɗi su bayar su zakkawa ba sa zakka su ba sa sallah ba sa azumi kawai zindiƙai ne na hakika an gane wani ko shi ne ibn taymiya ke cewa zahiruhum ar-rafd wa ba'inuhum al-kufr wa zallaka zahiri ya suna masu yan shi'a ne ba amma ba su kansu yan shi'a sun san an bi su su kansu yan shi'a tsoron wa'annan suke ji tunda dan shi'a na Iran ka duba dan shi ka duba kafirci da ke cikin shi'a na Iran amma ka ji dan shi'a na Iran ya ce dan shi'a Ismailiya kafiri ne ka san ai bala'i yayi bala'i su kansu yan shi'a na iran suna kafirta wa'annan yan shi'a ina matan gani saboda kafircin ya kai inda ya kai yan shi'a na ismailiya insha Allah za mu tsaya nuku ba da kuma suna. na'am eh Ala kiran me akwai akwai qur'ani ban zufa zuma ba an taɓa yin wani wanda ya munazara wani wani aure suna yin munazara da wani ba shi ba wani sufi ne wani qur'ani suna nan kala kala yan qur'ani su kansu akwai yan badiliya sai na'am to insha Allah yau ne aka ce a sanar da yan uwa cewa za a yi gidauniya na ainihin tafsiri kamar yadda aka saba saboda haka za a zagaya a taimaka saboda haka taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum نعم. وعليكم السلام سويدين إيه؟ أنا كلمة فاطمية أنا كلمة علوية أنا كلمة إسماعيلية الفاطمية الكراملة سونا يسوي بنو أبيت القداح عند محمد بن عبد الله بيما كان عشقين كشف شبهات التوحيد سوريا إيه su waye suke gwamnati eh wayancan wayancan shi a asalin da awan shi a wayancan su ba sa kaba gwamnati sai mahadi ya zo an gani su a ƙa'idan shi a sauran shi a rawatib su ba sa kafa gwamnati sai mahadi ya zo lokacin da zuwan mahadi su suna cewa ma ko wasu daga cikin su gulla ma masu cewa idan an ce za a kafa gwamnati to za a bata wa mahadi lokaci zai mahadi za a tsawaita mai lokacin zuwan shi mahadi baya zuwa sai lokacin da duniya ta cika da zalunci ya zama kafirci da zalunci ya yi yawa to in ko har aka ce za a zo a yi ta kafa daula to ana gyara kenan in ana gyara ma ba zai zo ba ma zai ƙara boyewa kenan an gane wannan shi ya sanya ko wani ayatul la yana farko kun fai gani ya kiran shi ayatul la wani babban ayatul la lokacin da Khomeini ya kafa daula na Iran shi ya ja da Khomeini malamin Khomeini ne Ya ce Khomeini ya kawo bid'a cikin aƙidar Shi'a yake kuma ya tsawaita zuwa mahadi ya yi kuskure imam komeni ɗaliban komeni za su mai da martani imam komeni ce kan mai da martani malami na ne yana da iko ya faɗi abin da zai faɗa kai na an gani, ki so da haka shi kan shi da awana komeni da kafa daula bid'a ce a cikin da awansu amma su wa'annan shi'a ismailiya su suna kafa daula su kuma suna yin makirci ne suna da ƙwarewa wajen makirci kamar yadda na faɗa har ya zama to sun samu sun cimma buri za su iya zama cikin lokaci mai tsawo su taje daga zafu ila ma ku ba su manya-manyan mukamin gwamnati daga baya su zo su yi amfani da wannan dama su yi kwan daya su haka suke ila ɗauki minister of defense a ba su a ba ɗaya daga cikin su makamai da komai da komai na hannun sojoji da hannun shi rana ɗaya kawai ya zo ya haɗa kai da makiya su zo gaba ɗaya a cikin mashi ƙasar gaba ɗaya sun sha yin haka a cikin tarihi wannan shi ne نعم shi kenan to an ce abinan idan da taimakon da aka nema an samu dubu hudu da biyar da arba'in Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama shi makoma na insha Allah shi kenan kallon اللهم hamdi. ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk